إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين بشير الله سبحانه وتعالى يا قدر أدورم أمركز أهل السنة والجماعة ولكن ولكر كلا من الدمقرم جمهورية الرجال يومنا الأربعاء 26 ga wata na jimadar rabin akhirar rabin akhirar 26 da rabin tani wanda iya daidai da hijira ta shekara 1443 wanda ya dace da daya ga watan 12 2021 muna cikin littafin motsa imam malik yau za mu yi darasi na 86 muna cikin al'amal filhilal na babi na maganar niyya ta aikin hajji ko umara yin talbiya da labbai kalamun hajjan ko labbai kalamun umaratan ko hajjan umaratan mun zo daga cikin hadisi na Ubaid ibn Jurayj wanda yake tambaya Abdullah Umar kan wasu abu guda hudu da yake iyaye bai ga wani iyaye in ba shi ba kayan nan na dan uwa mun tambaya ta mace ce tana sallah sai yaro ya mata wutsari to wannan wutsari in dai wutsari ya tabbata a mata wutsari a jiki dole a cire sallah a je a wanke tukwan a dawo a yi sallah wani shi ne abin da yake kanta cire wannan sallah ta je ta wanke wannan wutsari kuma wannan sallah ya yi sabon sallah haka ta yi bayani kuma tana cikin tahiya yaron ya mata wutsari a jikinta lokacin sallah ya yi za ta yi arwalla ta yi sallah ko kuwa eh za ta yi arwalla ta yi sallah don jikar ba ta iya doke ta don kuma a jikinta akwai kayan da za ta iya sawa su mata sutura sai ta hudda yadda hudda inda wutsarin ya taba sai sallah da abin da yake yiwa shi sallah sharaɗi ne sallah da tsarki inda akwai ikon ɗoke wannan najasa amma baka da ikon ɗoke ta to ba sharaɗi ba ne ba iyawa rashin lahiya irin gadon likita misali mutum a gadon likita wurin misali iyawa ya wutsari ba a wanke ba kuma lokacin sallah ya yi ko irin masu yoyon wutsari wanda an samun kuskure da yawa akan wasu ala yoyon wutsari balle mata za ci wancan ai ba ta ibada ko namiji ya ci na bai ibada shi ne matsalar shi lahiya ce ta rashin bai sallah me yasa bai sallah dan an sa mai ciwo na abu tsari to da mace mai yawan tsari da namiji mai ciwo na tsari wannan baya hana sallah kurin arwalla za a yi a yi sallah ko da yana zubowa a gaba hata da mata masu jinin istihada na rashin lahiya a ce ko da jini yana dubowa za su yi arwalla su yi sallah ko jini na dubowa istihada ta ba haida ba ce to duk dai suke da duk mai cuta ta mutsari ko bayan gari ko iska na dai mutum da ba ta tsayawa kurin abin da yake kansu duk sallah in ta zo za su yi arwalla su shiga sallah ko da iska ce tana zuba wata tsayawa ko da wutsari ne yana zuba ko da bayan gari ne yana zuba za a yi sallah kurum abin da yake kanka ka yi arwalla ka shiga sallah shi kenan ba ruwan ka zabo shi da rashin zabo shi na haka kenan idan aka mai yawan wutsari to a mai bayani kai da kyau hujja ce ta bai ibada dan yana wani shi lahiya sadistar bai sami suna sadistar baul ko sadistar ri'i ko sadistar ga'i duk wanda bai rike na jaka abin da bai wa rike za a yi sallah a halin da za a yi arwalla ya sallah dagashin wannan wasu na ɗaukan gurin wutsari da ya taɓa ka ko ka taka wutsari ko ya babu arwala wannan arwala tana nan wutsari da ka taka naka ko na wani ba dai masu kawo musu adar wutsarin ko kashin kaza wannan mana musamman ya saba na biya yawa cikin mutane ana cewa kaza kashin kaza yana ɓata arwala to wannan kaza ko da mai cin najasa ce dama idan kaza ce mai cin abinci ba najasa ba wanda mun kashin ta ɗahir ne daga kake ne ba shi da magana komi tana magana kaza mai cin kashi wanda kashi ne ma abincinta to ko ka mai cin kashi wanda kenan kashin ta da gata ne sai ko kashin mai cin kaza gaba daya kashin mai cin kaza bai mata maka abinci inda za ka taka kashi dumu-dumu ka taka kashi kuma abin da ke kanka ka wanke wannan kashi a rolaka tana nan kurin ka wanke wannan kashi ka je ka yi sadaka inda zan fada gwalolo daidai gwiwa gwalolo da ta gaba daya ka wuto kurin wanke masu a gurin ko ka wanke a rollarka tana nan sai dai an hada wa kawo iska ba shi ba dai ba abin da zai a rollarka kurin a takaice kashi tsari bai bata a rollar mai a rollar sai kashin da ya fito daga cikinka ko tsarin da ya fito daga cikinka shi ne ke bata ma a rollar amma na wani bai ba ta ma alwala idan yana kai sallah da shi a cikin ka wannan shi to a wannan hadisi na ubayd ibn duray ya ma ibn umar tambaya ya ga yana musu abu guda wanda bai gaba sauran sahabbai suna yi idan tabi'ai ne suna rayu da sahabbai ya mai tambaya me ga ga ina yi wanda saura ba sa yi yace na ga ba ka shafar rukun yamma illa rukun yamaniye ne ba ka shafan sukurwa biyu ta ɓangaren arewa ita ɓangaren gudu suke shafa kuma na kana sa takalmi wanda aka jimi ko aka gyara fata kuma na ga kana rinin gemunka ko gashinka da abu wanda yake jajaja kuma na ga duk saura suna ɗaukar niyya ta aikin hajji daga kama wata na jirgin jirgin hijja suna ɗaukar niyya ta aikin hajji amma kai ba ka yi sai ranar tarwiyya wannan tambaya ce guda hudu ya mishi wanda muna cikin zai bayyana ga lokaci mu ida ba ko a takaice dai ya gaya mishi mini bayani a sati da ya gamata da ya gabata na cewa na rukunin yamani abin da ya sake shawa su gade ya ce domin bai gaba manzana sallar salama yana shahar waɗannan sukuroyi in ba wannan bi ba na ɓangaren kenan za mu ce yaman na ɓangaren kudu su kaɗai annabi yana shahawa shi yasa shi ma bai shahawa wancan biyun na kenan arewa a sati da ya gabata mun kawo dalilai na yin hakan ganin shi wannan rukuni sukurwa biyu ta bangaren arewa ba ta kan fandasan ke ibrahim ya ce kuma wannan takalma sibitiya da ka ce kaga yana sawa na ga nima na ga manzan salasalama yana sa wannan takalmi na wanda aka jimi mata ya ce fa inni ra'aitu rasulallah sallallahu alaihi wasallam yalbasu ni'al allati laysa fiha sha'r wa tawaddau fiha fa ana uhibbu an albasaha yace naga manzo sallallahu alaihi wasallam yana sa takalman da babu fata gashi a cikin su kenan an gyara fata kuma ta an jimi fata yace kuma yana arwalla a cikin wannan takalmi kuma nima don haka nake so in sa wannan takalmi wa amma sufura amma da kace gaga ina rini da jaja abu mai shayeja nan an ce imma wars imma za'fara ko lalle duk da abun da ke bada launi na ja wannan yace fa inni ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yasabahu biha fa ana uhibbu an asbuha biha yace naga manzana sallallahu alaihi wasallam yana rini ja wannan abin da ke ba da ja iyayewa a can da akwai wasu akwai za'afara ko lalle dai abin da ke ba da rin nija abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana rini da shi ko amar ta jannibu siwal jannibu sawal da yi lokacin da aka yi magana na rina kan na ga na buku hafa ne ganin ya tsuwa gashin ya wuri annabi ce aje a rina gashin amma annabi abin da ya ce gurin ku guje gurin gujin baki kenan da baki ne aka hana rini wanda zai ba da launin baki wannan amma jirja ko lalle ne warsu ne za'afaran ne ana rina gashi da shi ita shi da daga manzo Allah iya yi shi yasa ne ma nake rubi da ja wa amma al-ihlal amma magana da kai ta niyya da mutane suke yi daga garin jinjirin wata na zulhijja abinda yasa ka gani ba na yi lokacin da suke yi yace fa inni lam ara rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yuhillu hatta tanba'itha bihi rahilatu yace domin ni ban gaba manzo sallallahu alaihi wasallam yana daga murya yana daga yana talbiya da aikin haji shiga aikin haji sai ya tada takoshi daga dukushe ta tsaye nan an ce Umar ba ya gaba annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi wata niyya ne a garin Makka ya yi kiyasi ne ganin annabi sallallahu alaihi wasallam abu ne tabbatacce ya yi niyyar shi a zulhulaifa to a zulhulaifa shi ibn umar ne ya kawo tsar magana salama ya yi talbiya lokacin da ya hau abun hawan shi a can zulhulaifa kenan a nan ma koda da yake ba zulhulaifa ba ne ba kenan ya so ya ɗauki niyya lokacin shiga cikin aikin hashi daga ainihin kuma a kama hanya zuwa cikin aikin hashi shi ya sa shi a nan ma maka bai niyya a ganin wata na zulhijja yadda sauran suke yi shi sai rabuta ranar takwas ga wata yawon tarbiya wanda cewa kaga magana ta su sauran sahabbai suna yi kahin nashi saboda akwai halicci cin watannin da allah ƙayyade na watannin harama tun daga awal zulƙada duk wannan a cikin wannan watannin duk lokacin da kai nabi ga zama hajjan ko umaratan dama ita umar bata lokaci lokacin da kai nabi ga zama hajjan kana nan cikin harami matuƙa ba ka warware ba da tamattu'i kenan duka watannin kwanakin wannan tun daga shawwal har zuwa na zuwa ranar tarwiya duk kwanaki ne na niyya na aikin haji in kayi a cikin lokaci kai illa za ka tsawaita ma kanka ne shiga takunkumi na harami na aikin haji to su kuma sauran sahabbai sauran masu yi a ganin farkon wata a suna yi ne su don su tsawaita ibadarsu su tsawaita shiga cikin sha'as halin aikin haji su ɗauki lokaci mai tsawo shi ne kan wani muka ce kenan ka zama wata matsala da ake samu a yanzu misali an ce a huta mina kayan takwas ga wata zai zama rigima ga wasu wasu masu ta hajji bata ba wani matsala ko da ka'in ma a huta ka'in ma bakwai ga wata tun farkon wata wasu na yi tun farkon wata mai kai kanka ka'in ma farkon wata kai niya inda niya ce kai hajji hajji da ta ya zama abin gadama hayaniya da yan ajiyar da masu ajiyar su su huta ko za a ɓata masa hajjin zama su he takwas ga wata su kuma bayani ya tabbata su ga darura ma wata kuma ta sa wani sun tabbatar da aikin da ake yi na ɗaukar alhazai na daga mina daga makka zuwa mina in aka ce ba za a fara ba sai ranar takwas ga wata to za a kare lokacin ba'ida ba za ka ga sun fara tun bakwai kin za a fara ɗaukar jigila amma hau daren takwas ɗin haddare ana yi ba gaba abin da ya iya da yawan gaske a lokacin da zai alhazai suna zuwa mini yakan alhazai kenan kuma dai to ka gaba ko ma ba da ruwa kana iya yi tun ka yi takwas yawan tarbiya kuma dai kuma kenan ga daruruwa kenan kullum idan akwai sauki a addini kaka saka kunci tunda akwai dama ka san kanka da baibayi ka ba kanka wahala akan jahilci ka ce ba yi ana iya yi amma shi ce ganin nan sallallahu alaihi da takwas shi a ranar yake daga nan sai a kama hanya ana kan da yawan tarwiya don a can da ba famfuna da ruwa irin kuma saburi ne na kungurmin daji na duwatsu shi za ake ake tattalin ruwa shi ne mutarwa ranar guzurin ruwa na ina na zuwa za a hautar na ba dawowa za a yi ba duk ana ake guzurin ruwan ka nan kwanaki da za a yi daga na ake ɗauka daga maka ake ɗauka ruwa takwas ga wata don a rage lokacin ruwan zai ishe ka haka je ka yi arfa ka dawo ku sha ruwan ku ku dawo maka dan babu rijiyoyi a wurin da da wuri ne dutse da kan wurin ba ta maka rijiya sai dai a tafi wurin gudun ruwa wanda shi ne ke da hujja ta duhu wannan yana karantar da kai fahimtar sahabbai kan addini cikin sauki kaga wannan wani abu ne wanda ya kuma ce ba kowa sai ya irin shi ko ne saban irin shi ya ne kano ka sati da wuce na magana aka samu matsala ta magana ikama ana bin malik sun zai tashi ana ikama bai tashi da wajen tsarka mata sala ko ne kawo matsala ce ya yi ana a wani duba wani shi ne ka tashi a nan ba ta manzan Allah ba ya ce a tashi a nan ko ku dukkan sabbin da suke shi ana su iya an kai zaka ba matsala ba ba wani aka yi bayani ana tashi ba sai imam malik ya ce wani abu ne akwai yalwa kan abun shi ne nan ya sabbin da wani shi ma ga ake shi a nan ruwan kamar da gizorin ba shi ne ga ne kuma dai shi kuma wannan na arsa ma ba ta shi ana magana da hujja ya gama sa Allah yi ko kuma kai da fadan kan annabi halitta ko ne kin to shi kuma ba mata da manzo Allah ya kawo kullun shi ita yi kullun shi annabi ba wanda ya ce wa annabi ya yi ko umarni ya ce ku anan kullun shi da an ga ana ta da kama an tabi malik iya tashi daidai karga mata sala ko da shi ne zama da kima don ta ai ka tashi da tashi wani tashi ya tashi da tashi ba kan ka wata mun gurbin da wasu ma cikin kamar sai musulmi suna ga cewa amma tashi ya kare wasu ta tashi daidai tashi daidai wani dama haka abin yake wasu da dama haka tashi shi ta imam malik ce abin nafi wasi akwai ruwa ruwan da ya tashi wajen farko tsakiya karshe illa abin da sananne annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana sahabbai in an tada kama kasu tashi sai sun gani ma shine abin da nabi ya rata tashi kurin ganin ruwa ta imam idan lima gani wanda ka tashi na ci shi bilal yana ganin misali yanzu wanda yake nan liman ya zo daga can wanda yake nan kusa ya zanka can namun mutu da wanda ga liman ya hauki ya zanka shi to shi bilal shi ke hada ka haka gaba da haka shi da gaba nan annabi ya watawa da gamin kai shi ta da kama kai mun zama yazo tsaya ta bilal ya rika kama to shi amma sai da ce ya ce sabai in aka tare kama kai aka ce mishi kai kaka tare kama ka gani shi bilal dokai shi kakka ta da kama ba gani ba sai ka gani ku kuma kan ku tashi sai kun gani kuma liman zai a cikin masallaci wannan mama da kace abin wanda akwai wasu a kai wajen warko tsakiya dai shi dai an kare kama a tashi a yi shiga sallah kurum to ne ma shi kai shi ibnu mun hawa bai da yake ga kuma ga dalilin shi sai يتي وحدثني عن مالك النافع أن عبد الله بن عمر كان يصلي في مسجد الحليفة ثم يخرج فيركب إذا استوت به راحلته أحرم وانا ابن كان ابن عمر وانا ابن wanda yake a garin Makka dangan suna da sun zamna a garin Makka sun rayu a nan tunzu nan ga abin da kuma yake yi a can inda annabi ya harama wurin miƙaƙin mutanen madina a nan ma abdullabin umar kana yusalli fi masjid zulfa yana salla a masallacin zulfa sun ma ya kharuj sai ya huto daga inda ya salla kenan wani masallacin kenan fa idza stawat bihi rahilatu fa'ara idan ya dangalgal ya zauna kan dabban shi sai niyya ta aikin haji labbai da la umratan ko haji shi ne a shi ne aqida ibn ibn umar abin da yake so kullum kurin yayi niyya da niyya da shi aiki ku sami magana satin da ya wuce akwai masu ganin ana niyya tun lokacin da aka yi sallah na ka wurin sallah za a yi a yi na za a yi duka nan dai maganin suke kai da kawowa to shi ya ga sai ya shiga daga yayi zai shiga mewa ta iya kuma za mu kamar sada a yanzu daga kawo zai kawo don kai sallah a can ba ka yi ba don ka sallah ta biye ka zo kawo kar ka zauna ta ce labbai ka lamu umaratan ko labbai ka lamu hajjan ko hajjan umaratan in kawo mota ka zauna daga kai a ganin da dai a sadar da shi duk da ba laifi ba matuƙa ne a wurin da ba ne kuna nan wurin niyya ne duk wanda kai ta yi kuma sabani aka samu na labarin musulun a ina ya harama wasu ce ya yi a wajen masallaci wasu ce daidai bai da wasu ce a hede hau don ba zama shi ne magana da amma duk dai wurin wurin zulmi ne ba ce din da kai niyya wurin harami miƙati ne na mutanen madina da wanda ya biyo ta madina ko ba ɗan madina ba sai kuma da ruwa ta inganta ta sahihi ne amma mawqufi na ibn umar sai wa haddathani an malik annahu balaghahu anna abd al-malik ibn marwan أحل من عند مسجد الحليفة حين استوت به راحلته وأن أبان بن عثمان أشار عليه بذلك abin da yake wannan ruwa imam malik ce ya samu labari cewa abdulmalik ibn marwan ya yi niyya ta aikin hajji shi daga wajen masallacin zulhulefa ya wannan niyya ke nastawat bihi rahilatu lokacin da dabbar shi ta meke tsaye tak kuma ce wannan labari da ya haka cin da ya a bani bin usman bin kafar kenan shi ne ishara da ya haka don hadisi ne makatu kuma da'i wani bayan mai makatu hadisin da duk abin da tabi'i zai ce kaza ko ya aikata kaza abin da aka dangana ma tabi'i sai a ce makatu to yakan yi zaman to sahihi yakan yi zaman to da'i yakan yi zaman to sabana ko ma marufi amma dai kuma kace kamar kace mawqufi ko kace marfu'i dan kace marfu'i ba shi bane ba cewa hadisi ya inganta da ta marfu'i ne a kun dai an daga manzon Allah ka daga nama an ce annabi ya ce sallallahu alaihi wasallam ko ya ka kaza ko an ga ya kaza sai ta marfu'i da abu da ka dangana manzon Allah shine marfu'i kalmar marfu'i ko mawqufi abin da aka dangana masa habi na magana ko na aiki ko na umarni ya ce mawqufi kurin dangana masa habi abu dangana ma annabi a ce marfu'i dangana wa tabi a ce maqtu yakan yi zaman sahihi ko saban haka to dai annan kai shi dai wannan maqtu ne kuma da'ifi bai inganta ba kinan dai ba ka hujja da shi abin da ya gabata baya ya wadatar da mu abin da ya inganta na yin wannan niyya a wannan wurare ko a wajen masallacin ko a lokacin hawan dabba sai rafa saut bil hilal daga murya da talbiya asalin hilal daga murya akan dangana zuwa ga talbiya ta da baka lamu hajjan shi dai a nan akwai tarbiyya ko labbai ga lawan hajjan kin ko umartan kin ko tarbiyyar kanta da zaman kanta ko in kace al-hilal to a nan za mu ga iya magana ne akan daga murya da tarbiyya حدثني يحيى عن مالك عن عبد الله بن ابي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عبد الملك بن ابي بكر بن حارث بن هشام عن خلال بن سائب الانصاري عن عبيده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم قال أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي أو هم معي أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية أو بالإذلال يريد أحدهما أبدا يكي وانا رواية ta khalad bin sa'ib al-ansari baban shi sa'ib ke bashi labari cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce musu atani jibril jibril ya zo mini fa amarani yamun umarni shi annabi jibril ya mai umarnin mi ya min umarni ce al'amur a sahabi ya min umarni ni kuma umarci sahabbaina shin ca sahabbaina auren mai ko a mutu suke tare da zai mana guda ce ca ka umarci sahabbanka ko ca ka umarci wanda suke tare da kai me dai ake mai umarni ya musu wani ne an yarfaru a suwatan bitalbiya su daga murya da talbiya au bil ilal ko kun cayi daga murya daga murya da hajjar ko marata ta yuridu ahaduhuma ɗayan biyun da yake ni kenan wannan lafazin biyu shin wannan yace ko wannan yace duk da ko ne ya rubar ko ne shin ta tarbiya ko ta bidilan duk dai magana guda ce idan kai daga murya kenan shi ta kenan na ta mustafin ana so a ranka daga murya labbai allahumma labbai ba ta da kuma mai kama hankali ma gurin ta yi a sunna ce daga murya a ranka jin lafazin tarbiyya iya tashi labbai allahumma labbai labbai la sharika laka labbai innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika laka labbai an aitai a daga murya dai ana sa sunna ce yin haka wannan magana kenan kuma ruwaya ta inganta kan haka wa haddathani an malik annahu sami'a ahla al-ilm yaqulu laysa 'ala an-nisa'i raf'u as-sawt bit-talbiya litusmi'a al-mar'atu nafsaha wannan ruwaya imam malik yana cewa shi ya ji ahla al-ilm malaman su kenan masu ilimin karatu suna cewa laisa ala nisa'i rafu sauti bi tarbiya haka mun ga miliya da tarbiya ce wannan ba bai hau mata ba banda mata a ciki yace litusmi ala mar'atu nafsa mace kurin tajiyar da kanta kurin labbaik allahumma labbaik labbaik la sharika lak labbaik innal hamda ni'matak la sharika lak haka mata za su yi a yadda malik ya cire maula ya ji wannan magana a wajen malik musamman shi yasa ƙaƙalin malik imam malik ke cewa bayan wannan magana su ya yanke maka maganar mata kasu daga tarbiyya sai ce da ya rufe ulmuhuri masautar bin hilal fi masajidin jama'at liyusma nafsahu wa man yali illa fil masjid al-haram wa masjid minna فإنه يرفع صوته فيهما hukumci na gaba zubani ma malik ya yanke ma magana mata kasa daga an ce ba sa daga murya kuma cewa mai aikin hajji shi na almawar ba zai daga murya shi ba da tarbiyya cikin masallatayya na jama'a in yakan yi mallai a da kayan ajiye za a bi gari gari kamar da kai a misali a za a biya wurin nawa za a biya na sallah an na kayan aji ila can da kwanaki yake kenan wanda yake ko ko misali mutum da cikin harami bai kuta zan sa masa ifradi ko a garin makka za ka sallah a wani masallaci to iya ni mai harama kai daga murya da talbiya cikin masallatayya na salloli guda na jama'a sallar jama'a yace yace kurin yusmi a nafsahu wa man yali zai ji yadda kanshi da waɗanda suke kusanci tunan magana ta ayini sallah za ka rubuta kan mutane ka hana su nutsuwa a masallaci shi ne kuna wannan shi ne hujjar haka kyan wanda akwai bayani kwaya da hujjar kan shi amma ce banda masallacin harama da masallacin mina domin su dama wurin yin abin ne dama wani tarbiyya ne na musamman kina a nan bisu cikin hani da aka yi na daga tarbiyya a masallacin haram ko masallaci na mina za ka sallah wannan ce fa'inahu ya rafa'u sautahu fihima wannan zai daga murya a cikin wannan wuri na masajid haram ko masajid mina sai yace ana malik dukkan duka wannan magana ta imam malik dukkan abin makanta hukunci ya yi biyu ya maka na mata ba su daga murya ya maka na mai saushi man duk mai harama ko namijin bai daga murya ba a wurin sauran masallatayya kuna je da kanshi amma banda wuri biyu masallacin makka da masallacin mina sai ya ce kuma ya ji ya ce ƙarin maliku imam malik ya ce ya rafa'u sau ƙarin malik sami yutu ba da halin ilim na ji wasu daga cikin malamai an ilim ya stahibu talbiya suna cewa an so shi malam ya ce an so talbiya dubara kulle salatin wa'ala kulle sharafin min al'arab idan kana cikin aikin haji mustahabbi ne a bayan dukkan sallah ka yi talbiya haka dukkan tudu in an zo na menene zai yi ba da su a can da kwanaki ake a hanya ke da ba a ce kuma ta yi ne hajji ba kuma zai talbiya bai yankewa a ana hutawa a yi hira a yi barci ba sauransu illa ya sukan yi wa talbiya cikin harin shi ta cikinan amma duk da ana ba a ce bai kai ta yi to ma ana so da an zo kan tudu daga a yi talbiya haka kuma an zo bayan sallah ƙarshen sallah a nan ɗari yau a hanyar kwana nau za a sallah duk ba sallah ku yi kuma don an kan tudu a yi wannan shi ne abin da imam malik ya yi bayani da muna mana cikin fikin imam malik nan illa mas'ala da take da abu na maganar mata eh shi imam malik kuma ce da dama cikin malamai haka suka kwani amma wa ba dan ba cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ne ya hana yace ba a yi masu ganin cewa maganar ta ta maganar kowa zai yi lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam ya kawo wancan labarin jibril ya zo ya ce an amura ashabi aw mai al-mubda ashabi bil inan ya mun umarni bi tarbiya ko bi radin da ce ya mun umarni in ga masa habaina ko wanda suke tare da daga murya tarbiya annabi ware da ko mata ba kuma ya tabbata Aisha radiyallahu anha takan ɗaga murya don wata ran mu'awiya ne ya zo cikin aikin haji sai ji murya ta ce wanda aka ce wani murya aisha ce ma har suna gane murya aisha ma suna cikin hema suna ɗaga murya har suna ɗaga bauchi haka kenan ba a hana ba mata su ma ɗaga talbiya wannan fahimta ce ta wasu ba dan manza dan magana sautin bace ai ba ɗaura ba magana mai tabbaci sautin bace ba ɗaura ba mata mahi kariya da hijabi mata annabi sallallahu alaihi wasallam su kansu su na kace suke da hijabi na musamman kaka bana kan kai tsaye da hijabi to ai ma su ma Allah ya magana da su abinda kurin aka hana su kada ka sanar da kawai fa ta fara zuwa kalmar marad kurin magana ma ta hira ta kare magana kurin aka hana su yayin farfasa ta ta kissa ta jan hankali su kansu ana magana da su ta bayan hijabi kun hijabin na gani aka hana amma na sauti ba hana bila ba aka hana su kasu yi magana ta farfasa kenan magana muni ba tukuna mai karfi ba al'aura ba ce ba sai dai inda ake ga za ta kawo fitina wannan kuma sai a hana wannan abin don gudun wata fitina amma asali murya ba ce murya ta ba al'aura ba ce ba abin da aka hana ta kashe murya ta saboda da jan hankali sauransu shi aka hana ta to da haka kenan dai a takaice wannan kuma shi ne ƙarshen suke kama hata magana da ake cewa mace mata a sallah mace ba ta bayyana ƙurin bayyanawa mata ba su bayyanawa maza suke bayyanawa duk wannan babu hadisi da manzon Allah ya ware ɗaya magana yadda annabi sallallahu alaihi wasallama da ya magana bayyanawa asar cewa da yake a sallah kuma ya ce sallu kama ra'aytumuni usalli ku yi sallah kamar yadda kuka ga ina sallah bai ware maza kuma mata don haka matan sahabbai matan amsar suna bai da karatu misali na gabatarwa ta aisha wata ya na kabarin da kasan cikin yanayin wanta yake cewa na je wajen aisha da sahe lokacin wata eh ne shi tana karanta wannan aya tana sallar waduwa a ɗakinta amma daga ƙowar kisu tana karantawa na cewa inna kunna fi ahlina mushfiqin fa manna Allahu ala ba'd azab samu tana yi tana karanta wani aiki kan ayyajin ayyuka ke karantawa kuma daga wajen aiki tana cikin aiki tana sallah na haka yana takaice mata suna daga murya su ma haka shi yasa kamar shi na shasna bin taimiyya yake magana cewa to lallai wani magana ga sun malamai shi to mace dai ba laifi shi abin da yake kan ta daga murya da jiyar da kanta da mata wanda suke tare da ita. Duk da ya bayyana kin ne. ka daga da shi yanzu ma yace ce suke ta kafin malikiya ta ce ce wal mar'atu dun rajul fi jahr wal mar'atu dun rajul fi jahr malakawa ya to anan suke ne ke za ka tambaye na ma ka take daga da namiji kenan za ka ce ba kai namiji ba ba ce ba a ba ce ba ta gwale ba a ba ta kai ba namiji kenan ka daga da yawa irin na maza to Allah wa alam shi dai wannan maganar magabata ba nasin da manzo Allah ce kar ka daga ko kaza shi bai ware matan ba amma shi dai Imam Malik rahimahullah iya kan magabata masu ganin cewa mace ba ta daga murya wannan sai yanzu zamu shiga ifradul hajj maganar ware hajji kadai talbiya ihram ta aikin hajji iri uku ce akwai ifradi akwai tamatturi akwai kirani ifradi kurin wajen niyya ta aikin hajji kurin ka ce labbai kallon muhajjal kurin to idan kai wannan niyya ta labbai kallon muhajjal shi kenan ka shiga cikin aikin hajji har sai ran da aka zo aka je mina aka je aka arfa aka dawo mina kai jifa na farko to ba za ka ga cikin haramun aikin shi ne ifrani kana cikin kanki na harami na baka duk abin da aka haramta na baka yi in kwana nawa za a yi maka wannan shi me wasu ke zaɓar shi na ɗaya a fikin imam malik malikiya shi suka rinjayas kuma da cewa kun ɓangaren kashe kuɗi ba a kashe kuɗi ba a ba ya kayan gabashi ba ya kayan sai akwai wasu jama'a suke damu su dama ta yi da rage don ta siyan ga dabba ya su ifirani kenan ya kai ifirani wannan shi za su ke ifirani to shi a nan don zama gaba kenan akwai shi ifradi shi kuma tamattu'i a gama umara da haji a cikin watan haji kai umara kuma kai haji za ka yi niyya da farko umara kuma in ka zo ka yi ɗawafinka ka yi sa'ayi sai ka yi aski ka ajiye aikin umara ka koma kamar kana gida kayanka na yau da kullum kana da iyali wajen iyalanka za ka yi mu'amala da iyalanka idan matar ka ɗaki kuɗi ba za ka yi matar ka wani mu'amala kana kamar kana garo yanzu kurin sai ran takwas ga wata yau tarbiyya sai ka samu da baka da muhajja to shi tamattu kenan ka ji daɗi ka ɗan huta bayan umara a cikin watan hajji kuma daga ba kai ne hajji kawai rai yau tarbiyya ba buƙatar bibiya ne ba a hajji ta wajen niyya ba daga inda kake kun za ka yi niyya aika shiga cikin hajji mashi'ar tamattu'i sai kirari shi kuma kirari tun farkon niyya za ka ɗauko niyya da labai ka dama hajjan umara ko bi hajjatan umara ta tun can ka ɗauko niyya hajjan umara shi ne kirari shi kirari shi ne gama hajjan umara tun niyya guda anan ba hutawa ba hutawa ta tamattu'i kuma ka gama hajji da umara cikin watannin hajji to wannan ukun ne magabata an san kware saɓani wajen magabata tun da abubakar da umar haka ɗan baya abin ya zo ga ɗan baya ta daga baya bayan gaban hujjoji da aka samu daga magabata wannan rigima ta wuce ta magana gardama a kansu domin farkon lamari akwai sabon da ce kurin bai yiwuwa a yi tamattu dole ne da a yi faradin wanda ta manzo Allah kirani kirani da ai wanda ta mutuyi ana bai ta mutuyi ita mutuyi ba wannan shine ma'ayin sana rigima a cikin magabata yana da irin su Abubakar asali Quraysh abinda yake kansu wani banna ce matsala ce zai yi ne yin umara a watannin hajji haka yake kansu cewa abinda malamai suka gama ruwayoyi ne me ya kawo wannan mas'ala ta sabani annabi wanda ya ifradi da mutum ya ce saboda wani zai ba da labari annabi sallallahu alaihi wasallama ya ji da baka da abin da ya ji hajjan umar kan yakan haka ne ya kira ni wani ya dafa jin hajjin bai ji umar ba ya ji hajji akai amma magana ta mutuni ya yi ta tabbata buhari ko musamman da ya inganta annabi sallallahu alaihi wasallama daga can lokacin da aka ɗauko harin aka yi wani yaniya da hajji kaɗai wani yaniya hajji da umara haka aka mutu an zo maka sallallahu sai ce wa sahabbai duk wanda zikirin ya juna mara duk wanda ya ɗauko niyyar hajji in dai bai zo ba da tare da shi shi kaɗai ya zo a ta sai daya ko ka ɗauko niyyar hajji ka warware ta ta koma umara duk da can niyyar hajji kai yanzu ganin nan da yana zarba mazala a nan shi ne nasi ƙarara ya yi ta tamattu a kan ifirani ko kirani ya ce ko a can duk wanda ya ɗauko niyyar ta hajji a can inda bai zo da hajji ba nan to ya warware hajji da kuma umara ya ce Allah subhanahu wata'ala ya sanya umara cikin hanyar tashin kiyama wanda mai karantarwa cewa ko da ka dogo ne haji kan ya kuma umara har tashin kiyama ya misali wani kuma kan jahilci ne bisan ba da ban tuye da kwani haji an yace maka ai haji dogo to babu dai in ya zo ya tawafi sai ya fara farwa ya tawafi shi kare kun ya warware ku ibra ta umara wannan ya halitta ko da ta niyya niyyar haji ne ya ta kuma umara yace ni ma law taqabaltu min amali mastadbartu ma taqatal hadiya ya ce inda abinda na samu daga baya inda harko na same shi ni ma da bukoro hadaya ba balle shi ya zo da hadaya duk da zuwa jago a nan zara garma bai warware ba hajji shi saboda shi ya zo da hadaya shi zai zama hajji da aka ce ya kira hajji da umar don bai warware ba na ta ce bai ya zo da hadaya shi da warware ba amma ce duk wanda zo da hadaya ba ya ce warware mai da umara suka mai da hajjar su umara shi kenan suka cin harkokin su shi ya cin haramin shi sai hota yawan tarbiyya kuma suka sabon niyya ta hota zuwa aikin hajji wannan shi ne to amma ka ga masu abin ilimi abubakar umar su suna kwata-kwata kurin ba magana a yi ta mutu kurin imma kirani haka suka huce shi ne wata rana mun da abin da ya kawo sirrin nasu abdullahi bin umar haka ibn abbas wani ya zo ma abdullahi bin abbas tambaya akan me za ka ce akan hajj umara cikin hajji da mutu gani suna da tabbata kasa suna da tabbata sallallahu alaihi wasallam suna da tabbata sallallahu alaihi wasallam to ai kuwa abubakar da umar kuma ibn abbas ya suka tambaya sai suka ce mashi ai abubakar da umar sun ce ana yi kai sun ce ba a yi ibn abbas ya ce musu suna baban kasim ce yin umara a yi haji da matu a cikin haji suna annabci su masu zaɓi ibn abbas tambaye sai suka ce ai abubakar da umar sun ce ba a yi ya ce kai kai kai kai yi shi kuma sun zaɓi shi hatan da sama ya ce wala an kusa sauran kaɗan amma ruwan ta fara fasa daga sama ruwan duwatsu ina iya tsoro wannan kana mai ce iya tsoron a yi ta fara fasa a yi ruwan aradu ruwan bisa daga sama ya ce ina ce muku manzo ana sallallahu alaihi wasallam ya ce ana yi ku ce mun a wurin kuma sun ce ba a yi ku duba yan uwa magabata suke girma idan a ce manzo ana ce ba ka kowa shi sahabi ne ibn abbas yake cewa wallahi iya tsoron a yi ruwan takwarar kusurar ka sama saboda ya kawo magana manzan Allah a ce mishi abubakar da umar wannan kalmar girman da ce ya ka ruwan takwarar kusurar sama yan wamari za ka ce mutum a yau ka ce mishi manzan Allah annabi ya ce ya ce maka amma malikiya haka ka ce ba wani malami ne zai karanta hadisi da karanta ya lalle haka annabi ya yi amma mu malakawa kai wannan inda malik ya gare ya zai da shi a ganin kaza ya kai bai wani shi wannan taurin kai ne a yi ji maza da ta kare na ce maza Allah ce an kare ne magana ba to wani ma abubakar ma abubakar aka ce ba maliki ba abubakar da umar aka ce aka amfani annabi aka ce aka ce sun ce ya ga abin ya ka ruwan ruwan sama ba zai kamsu ka magana wannan bayan idan abubakar ta abubakar da umar an gabatar ta manzan Allah zai sai a wurin ta fara kusa ina ka ɗabbar su Allah shi da kuma na ce manzan Allah ce kuna an ƙari wani ya yi suko Abdullah bin Umar ya ce mishi Abdullah me za ka ce kan hukumcin da matu'i a cikin aikin hajji da umara ya ce a ai wannan abin kwarai abu ne mai kyau suna ce sai ai babanka ya ce ba a yi baban shi ba umar ya ce ta wai babana ake bi ku annabi da ta ina ce maka annabi ya cika ta ku da mace tattara ne ya kore shi kina an ce annabi ya ce an gane wannan shine magana magabata biyayya su ga annabi sallallahu alaihi wasallama ba ta baki bace hakika ce to yanzu wannan mas'alar ce yanzu zamu ji wanda imam malik ya kawo ta maganar yin ifradi a cikin aikin haji حدثني حدثني يحيى عن مالك عن ابي الاسود محمد بن عبد الرحمن عن عروه بن الزبير عن عائشه زوج النبي صلى الله عليه وسلم انها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجه الوداع فمنا من احل بعمره ومنا من احل بحجه وعمره ومنا من احل بالحج وهدي وأحل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج فأما من أحل بعمرة فحل وأما من أحل بحج أو جمع الحج والعمرة فلم يحل فلم يحل حتى كان يوم النحر هنا رواية عائشة take ba labari madan sallallahu alaihi wasallam tace mun fito kina ga Madina an hasto da a shekara ta hajjin bankwana ƙasar na sallar salama hajji da ya ce hajji salam hajji wada da ya ce ne hajjin bankwana hajjin musulunci annabi ita ce dai guda yi mai tabi ba illa kurin ana dangana wannan da bankwana irin abin da yake da sabai huzu mana suka kuma anni la'alli la alqakum ba'da ami hada in yayi bayani yace ku ɗauki aikin ku na ibada ku daga wajena yi iyayewa da gabar ba ma ƙara gamuwa da ku kafin ƙarar da ke in yi yi ce ku amsa wani ka sinar da ke da ku amsa ku abu da ke daga waje na ku ɗauki aikin ku daga waje na iya mu ƙara gamuwa da ku daga wannan shekara ha ba haka aka kiran bankwana ne a wani gama suna hajjin islam zai yi suna hajjin islam hajjin islam ta san wannan suna ganin matsala ya zo ya ci makka ya turo ainihin haji shekara ta takwas kin ta tara da an bai zo ba tura wanda yanzu a ta goma ce zo ta ƙarshe to a sauran haji da aka yi ga musulmi ga mashirkai na makka ko zubar tuma na salasalama ba shi bai shari'a da haji da ba akwai ta da watan da wurin da komi da kwanakin duka dama addinin ibrahim a yi mutanen maka addinin ibrahim ne suke kan shi aka jirkita akwai addini akwai annaba a garin shan za ka ga da ake magana ahalar fatara mutanen fatara mutanen fatara wanda ba annabi zo ba musa azaba ko sai ka annabi iyawa iyawa kwarai shawa dangana su da yan wuta wani shi ɗaya ce ɗan wuta na wani iya wuta duk da ce annabi zo ba mutum mai mutu amma na shi ɗan wuta ne muna shi ne ya kake na mutanen makka me yasa da yake sufar yake tabbatar musu da wuta ya ce wayan wuta ne saboda akwai addini a garin makka akwai addini ibrahim na isma'il akwai addini a garin addini ne aka jirkita da shirka da bidiyo ya kan canza abu sai da yake musu yake musu mu'amala ya ce bai ba mu fatara ba su musu da jamalla dan akwai annabi a garin kina haka yana akwai shi akwai komi wanda da yazo ma ana yi to idan aka zo ku haishi don ka nima hatta kiran biyan ansar a hajji ne amina ne kiran da ya sama ansar a amina ne an zo aikin hajji a ne game da ansar yanzu kira sun zo aikin hajji su ta jahiliya to haka har ya zo kin ya ci maka an ci maka an bude maka amma suna zauwa aikin hajji an zo ga mushrikai ga musulmi ga tawo ga musulmi ga tashin mushrikai kuma a lokacin suna zawa su yi dawa su su aikin hajji zuwa mushrikai su tasu mata maza su yi da mata su da dare amma zuwa su ki kawo annabi ya zo an haka to yanzu shekara ta tara ta annabi shi shi ne tura ali duk da harko akwai magana abubakar ya tura a yi shela a yi sanarwa daga bana kadda mushirki ya ƙara kusa da rasu daga bana ka ƙara tsawafin allah ɗakin allah zara wannan shi shiga nan kaza sanarwa aka sanarwa amina alita sanarwa abu wuri wuri daga mutane daga bana ba mu shirki ba ba shi ba tawasul ake ana da ke nan wannan ita ce hajjin farko da manzo Allah ya zo wanda ba mu shirki a cikin daga mutuna hajji islam hajjin musulunci shi ta farko wanda aka yi ba mu shirki gangariya da nabi ke wata na hajji wada hajji islam ne cikin ce dai hajji islam kuma hajji wada ta ban kwana da ke to dai almuhimmi dai yanzu ana muna maganar cewa aisha tana ba labarin mun mutu wannan haijin ta haijin ban kwana ta ce faminna man a hallabi umara a cikin tawaganmu a kowanda ne umara kura ka ba bukirta maki zai umara kunye ne wa minna man a hallabi hajja a cikin akwai da ne hajji kaɗai kenan ifirati ke hajji da umara akwai da ne hajji da umara ya ne hajji da umara wa minna man a hallabi hajji wahada akwai wanda ne hajji kaɗai kuma umara kaɗai hajji da umara hajji kaɗai ke suna ma ya gaba da iram ke guda uku ifirari da mutum kirani ta ce to wa halla rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil hajji annabi sallallahu shi ne hajji kullum ne fa amma man halla bi umara to wannan niyya da aka yi duk wanda ya niyya ta umara kadai fahal da aka zo sai warware wa amma man ahalla bi hajji aw jama'a al hajj wal umra falam yuhillu hatta kana yumna amma wanda ya niyyar hajji kadai ko niyyar hajji da umra ya gama su tare wa'annan ba su warware ba har sai ranar sallah tuna ina maganar cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yayi magana wanda bai koro hadaya ba ya warware duk da ya koro ne haji da kuma nan ta ce duk wanda ya haji haji kadai ko haji umara bai warware na ce wata magana ce wata shiga cikin wata ke zawa nan ba ta koyo ta ba nan annabi sallallahu alaihi wasallam a shiga ta shiga cikin ta ne haji ne da zuwa ta ne sai haji da umara ya kira ne kenan sai ya dama nan ba a kawo ɗan annabi ya ce wanda ba su zo ba wanda ya ne haijin in ya zo da hadaya shi ɗaya suke da mai tamattu da mai hajji da umara mai kira shi ne magana kenan ta kan kare wanda ya ne hajji daga can kuma ya zo da hadaya shi shi shiga cikin labarin kenan shi zai ci gaba da shi da mai hajji da umara matsayin su da mai kira ba su warware ba amma wanda ya zo da haji kan yanar sallar salama ya ce su warware tabbas ruwa ta inganta kan haka su warware su mai da hajjin su umara kuma ce wannan hajjin umara ta shiga sun shiga juna har tashin kiyama ko ka ɗauko daga can ka ɗauko wannan sai ka mai da ta umara ko da ka ɗauko ne aikin hajji wannan shi ne nan da tashi ta ban labarin wannan mas'ala ta umara ayi keniya uku aka zo da umara kadai da haji kadai da haji da umara nan kuma ta labarin da aka zo wanda suka zo umara suka warware kenan bayan sai sa ayi sai tawafi sai sa ayi safar marwa shikenan suka karbi ginsu suka warware ai kana suka roya abu masu ne umara kadai to amma masu ne haji ma ta wata ruwaya ta ba mu ma'ana cewa wanda zo da hadiya ba su ma sun warware sun shiga layin masu umara kadai amma wanda zo da hadiya ko dama ya zo da hajji umara shi iya nan cikin haramun shi har sai ranar tarwiya a wuta sai bai warware ya kai sai ranar sallar layya an kwana an je mina an je arfa an bar musulifa an zora sallah an aka yi jiwa na farko tukwan daga nan ya warware sai da wata ruwaya dai da imam malik ya kawata ta aisha haka imam bukhari ya kata haka imam muslim ya kawata سي وحدثني عن مالك عن عبد الرحمن بن قاسم عن أبيه عن أشهد أم المؤمنين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفرد الحج أنا رواية ما عائشة أم المؤمنين تشهد أن صلى الله عليه وسلم أفرد الحج يعني الحج كذي يتبدو كما رواية أن مسلم يكوتها وحدثني عن مالك عن أبي الأسود محمد بن عبد الرحمن قال وكان يتيما بحجر عروة بن الزبير عن عروة بن الزبير أن أشهد زوج النبي صلى الله عليه وسلم أم المؤمنين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفرد الحج ده ده ما وايد تقروة أشهد كيف باش لابار الشوا أن صلى الله عليه وسلم أفرد الحج حج كأي يقول فجر وأنا بيت لكما تقبايا شكا حج الأمرة دي كلام أبدا سي وحدثني عن مالك أنه سمع على العلم يقولون من أحل بحج مفرد ثم بدا له أن يحل بعد بعمرة فليس له ذلك كاجر كما نبع yace imam malik ya ji wasu malamai suna cewa man ahalla bi hajji mufrad duk wanda ya niyyar hajji kadai daga can ita kadai sun mabadalahu daga baya ya ga iya bukatar an yi hilla ba da warware hajjin mai da umara suka ce falaisa lahu zalik ba da wannan dama a ce imam malik babu dama haka yi wasu malamai na cewa kuma ƙada malik imam malik kan wannan magana ya ce wa zalikan da zai a darakatu a nan al'ilmi baladina ya ce haka muka isko malaman a garin suna faɗi malaman garin kai malaman madina a ce muku ruwa ta tabbata bukhari ko musulun annan sallallahu alaihi ya tabbata ya ce wa duk wanda ya so da niyyar harshe ya warware ta ya maida ta umara matuƙa bai koro hadaya ba kuma ya ce ni ma inda abin da na samu daga baya inda farko ya zo mini da ba zo da hadaya ba wannan ya tabbata kan kwamfutar shi ma malik shi bai wuce ruwa da ya aiki da magana malaman garin su mana malaman madina Allah ka fita malika na ganin kamar ta fita sabon bayani اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته